Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu fayyace ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na yau Talata. 28 ga watan Yuli shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kadin labarai. A jiya Litinin fadar White House ta sanar da cewa mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Robert O'Brien ya kamu da COVID-19 yayin da ta bayyana damuwarta kan ci gaba da yaduwar annobar coronavirus jami'ar natural jam jelly litinin ta janye a matsayin mai karɓar bakuncin muhawarar shugaban ƙasa amurka ta dubu biyu da ashirin. da yawa da suka sami nasarar farko a yaƙi da coronavirus suna ganin sabbin kamuwa da cutar bayan da suka sassauta dokokin kulle cikinsu har da vietnam australia da kuma hong kong To labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji masu nazarin harkokin mulki a kasashen Afirka ke cewa kan yunkurin da kasashen ECOWAS ke yi na warware rikicin kasar Mali. Sannan za ku ji sabbin alkalman da hukumar daƙile yaduwar cututtuka ta NCDC a Najeriya ta fitar wanda ke nuni da cewa an samu ƙarin ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar COVID-19 a ƙasar. kamar kowace ranar talata yau ma kuna tafe da shirin tsaka mai wuya amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. A jiya Litinin fadar White House ta sanar da cewa mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Robert O'Brien ya kamu da COVID-19. O'Brien wanda ke jagorantar shugabantar kwamitin tsaro na Amurka ya nuna alamomi kaɗan kuma ya killace kansa kana yana aiki daga wani wuri keɓaɓɓe babu alamun haɗari na kamuwa ga shugaban ƙasa ko mataimakinsa a cewar wata sanarwa da fadar White House ta fitar. Sanarwar ta ƙara da cewa aikin kwamitin tsaro na Amurka ya ci gaba ba tare da tangarɗa ba. O'Brien ɗan shekaru hamsin da hudu shine babban jami'i a gwamnatin shugaban kasa Donald Trump da aka tabbatar ya harbu da cutar coronavirus. Yayin da ta bayyana damuwar ta kan ci gaba da yaduwar annobar coronavirus, jami'ar Notre Dame jiya Litinin ta janye a matsayin mai karɓar bakuncin muhawarar shugaban kasa Amurka ta 2020, wanda maimakon haka za a yi a garin Cleveland na jihar Ohio a ranar 29 ga watan Satumba. Hukumar shirya muhawarar shugaban kasa ce ta bayyana haka jiya Litinin. Hukumar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa jami'o'in Case Western Reserve da Cleveland Clinic za su yi haɗin gwiwa wurin shirya muhawarar ta farko tsakanin shugaba Donald Trump da wanda zai kalubalance shi ɗan jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wannan ne karo na biyu da aka canja inda za a gudanar da muhawarar saboda annobar a cikin watan Yuni. Jami'ar Michigan ita ma ta fashe daga shirya muhawarar ta uku da za a yi a ranar 15 ga watan Oktoba. kana aka mayar da taron zuwa miami na jihar florida wurare da yawa da suka sami nasarar farko a yaki da coronavirus suna ganin sabbin kamuwa da cutar bayan da suka sassauta dokokin kulle cikinsu har da vietnam australia da kuma hong kong vietnam ta sanar jiya litinin za ta kwashe masu yawon bude ido daga yankin da nan bayan da aka tabbatar da mutane da dama sun kamu da kwayar cutar da ke haddasa cutar covid-19 A cikin wata sanarwa gwamnatin Vietnam ta ce aikin kwashe mutum dubu tamanin wanda yawancinsu masu yawon bude idon cikin gida ne zai dauki akalla kwana hudu. Kasar kuma za ta ci gaba da kasancewa a kulla ga baki 'yan kasashen waje masu yawon bude ido. Vietnam a ranar Asabar ta faɗa cewa bazuwar cutar a cikin kasar tun daga watan Afrilu ya sa gwamnatin cikin shirin ko ta kwana. Kasar dai ana mata kallon wacce ta yi nasara wajen yaki da barkewar cutar. madalla an jima kaɗan Muhammad Baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu fara da rahotonmu na farko. inda mai nazarin harkokin mulki a kasashen afirka farfesa bube na maiwa na jami'ar diof da ke kasar senegal ya bayyana cewa yunkurin kasashen ecowas na warware rikicin kasar mali tamkar kitso ne da kwarkwata a cikin hirarsu da alheri grace abdu Profesa maiwa ya ce akwai buƙatar a bawa 'yan ƙasar ta Mali damar zaɓar abin da suke so. Eh to lalle shi idan ya shiga cikin halin kaka nike yi ka je ka kai mishi gudunmawa ka shi samu mahuta wannan ba laihi ba ne wato ina nufin cewa da kasashen ecowas tunda muna cikin kungiya guda kasashen ecowas idan kasa guda ta shiga cikin halin kaka ka yi wajibi ne kuma gaskiya ne sauran kasashen su je su gani su ga yadda kamar suke iya huddo wannan kasar daga cikin halin kakani ka yi to amma da irin duka abin da muke gani dai shine cewa da ga wannan karon dai eh, kowa su ba su taka rawa a zo a gani ba saboda kamar yadda hausa ke faɗi shi mai ɗaki shi ya sa inda ɗaki shi yake yoyo wato ma'ana mai kai shi ya sama a tsoron shi ina da tsokani bisa kan irin inda an ka kwana yau dangane da yanayin harkar eh, amma baka ganin wannan matakin da ita wannan kungiya ta ECOWAS dinnan ta dauka mataki ne da zai taimaka wajen shawo kan wata fitina ko kuma shiga wani rudanin da ya fi haka a wannan kasa uh, Girsi Alheri Abdu yanzu ne ma in dai aka aiki da irin wa'annan kudurorin da ita ECOWAS sun ta tsaida yanzu ne ma 'yan Mali za su sake tsayi bisa kansu saboda sun faɗi sun ce ƙasan Mali su ne a cikin ƙasar su suka san irin wuyar da suke sha su suka san irin iko na musguna da ake musu su suka san irin mugun hali wanda suke ciki ƙarƙashin wannan ikon su suka san da cewa da yau kashi uku bisa hudu na ƙasarsu sun rasa shi ga arewacin ƙasar ga tsakiyar ƙasar su suka san yadda 'yan ta'adda suke za suke ɗauka lauho a cikin kasar tasu su suka san yadda 'yan ta'adda ke kashin 'yan kasan mali soja ne ko fara kula ne su suka sani da sun faɗi sun ka ce wani bai zowa ya ce musu ga abin da suke ce alhali su kuma su ne suka san inda kansa yake ciwo. To amma kai a ganin ka a ganin ka banda wannan mataki da aka dauka na kafa gwamnatin haɗin gwiwa wanda mataki ne kake gani da an dauka da zai shawo kan wannan matsala da ake ciki rigingimin siyasa nan da ake ciki a halin eh, eh, yanzu. na ɗaya dai girsi alheri duk inda aka ce miki an yi kafa wani gwamnati na haɗin gwiwa ko na haɗin ƙasa wannan kawai cuta ce na sha faɗi duk inda aka ce an yi irin wannan cuta ce wato shine cewa sai a ɗauko waɗansu waɗanda suke bori a zo a sa cikin gwamnati da a ci gaba da yin irin cuta wadda an ka sani a can baya wato suna ganin cewa kamar a raba iko wannan shine daidai alhali kuma kowa ya san da cewa al'umma kasa ita take ba da iko lalle Allah yake ba da iko amma al'umma kasa ita take ba da iko yau al'umma kasa ta huto ta ce ita ta gashi da wannan ikon shi Ibrahim Bubakar Keta in mutum ne mai kishin kasan Mali ba shi kaɗai ba namiji a cikin kasan Mali ya kamata ya ba da wuya shi kenan kawai a ce an yanka to amma cikin wa'annan ƙudurin ma akwai saɓanin ra'ayi ga su 'yan ecowas tunda na ji shugaban ecowas yana faɗin a shugaban kasa wanda aka zaɓa eh, ta fannin demokrasiya bai kamata ba a ce an tsige shi ba ta fannin demokrasiya ba to su wa'annan 'yan majalisar dokoki talatin da ake cewa a tsige ba ta fannin demokrasiya an ce an ka zaɓe su ba ba kotun koli yace an zaɓe su ba kamar yadda shi kotun koli yace an zaɓe ibrahim bubakar keta kamar yadda suke cewa ibrahim bubakar keta wato zaɓaɓɓe ne to kenan suna magana da harshen damo kenan Farfesa Bobe na Maiwa na Jami'ar Diop da ke kasar Senegal kenan a tattaunawar su da Alheri Grace Abdu. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad Baballe ya dawo da ci gaban labaran duniya. Garorin da ke cikin yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta kudu. sun kasa cimma wa'adi na yanki da aka ba su ranar lahadi da ta gabata da su rusa da kuma sake fasalin majalisar dokokin kasar sanarwar bayan taron ta ranar 14 ga watan yuli wanda kungiyoyin kasashen afirka ta gabas wato igad a takaice wacce ke shiga tsakani a yarjejeniyar zaman lafiyar sudan ta kudu ta yi kira ga shugaban kasa salva kiir da ya rusa majalisar dokokin kasar zuwa ranar 26 ga watan yuli an kafa kwarya-kwaryar gwamnatin haɗakar kasar watanni biyar da suka gabata amma har yanzu ba a sake fasalin majalisar ba kuma shugaban kasa salva kiir ya naɗa gwamnonin jihohi makonni kaɗan da suka gabata ministan yaɗa labaran sudan ta kudu michael mccoy ya faɗa a shirin southern sudan in focus na biyo ya cewa bangarorin har yanzu suna kan gudanar da aiki na sake fasalin majalisar dokokin kasar wani sabon bincike ya nuna bushewar yanayi da kuma yawan jama'a su ne manyan dalilan da yake saka sauro cizon mutane Binciken ya lura cewa nau'ukan sauro dubu uku da ɗari biyar ne suke ci daga jinin mutane. Masu binciken na jami'ar Princeton sun lura cewa a wurare da aka ɗauki samfurin saurayen a kudu da Sahara Afirka wurare ne da ke zama alkarya cikin gaggawa. Wannan zai iya janyo yawan samun cizon sauro a garuruwan Afirka nan da shekaru talatin masu zuwa. Masu binciken sun shawarci mutane a garuruwa da su tabbatar suna kula sosai da yadda suke samun ruwa mai kyau kuma ba tare da sun bar shi a buɗe ba. don taimakawa wajen kawar da barazanar cizon sauro. Yawancin tsibirin Hawaii sun tsira yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai haɗe da ruwa da iska da ake walakabi da Douglas ta afka wa arewa da Maui da kuma tsibirin Hawaii wanda aka fi sani da babban tsibiri da sanyin safiyar jiya Litinin. Mahaukaciyar guguwar da take rukuni na ɗaya abin da masu hasashen yanayi suka kira ta da haɗari kusa. da ta shige amma tsibirin ya tsallake rijiya da baya kamar yadda wani shugaban 'yan sanda ya faɗa lokacin da guguwar ta canja kaɗan daga hasashen ta ba a ba da labarin samun mummunar barna ba da guguwar ta yi wacce ta zo da ruwa kamar da bakin kwarya da kuma iska mai tsanani amma har yanzu barazanar ta hawai bata kare gaba ɗaya ba ana gargaɗin samun makwacciyar guguwar a wannan yankin teku da hukumar albarkatun ruwa ta ƙasa ta amurka ta keɓe da ake kira papahana umoku akiya da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sabbin alkalaman da hukumar daƙile yaɗuwar cututtuka ta ncdc a najeriya ta fitar sun nuna cewa an samu ƙarin ɗaruruwan mutane da suka kamu da cutar covid-19 a ƙasar a jiya litinin hukumar ta bayyana hakan ne a ta na twitter wanda take sabunta alƙaluman a kullum ga rahoton da abokin aikinmu baba yakubu makeri ya haɗa mana a cewar hukumar mutum 648 ne cutar ta harba a ranar litinin wanda hakan ya mayar da adadin mutane da suka kamu da cutar a kasar zuwa 41,180 hukumar ta kuma bayyana cewa mutum 18,203 su ne suka warke daga cutar yayin da mutum 860 suka mutu an samu sabbin alƙaluman ne daga jihohi 21 kuma har yanzu jihar Legas ce ke kan gaba a yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus yanzu ta sake samun mutum 180 sai jihar filato da ke binta da mutum 148 sauran jihohin da aka samu karin waɗanda suka kamu da cutar sun hada ne da birnin tarayya abuja da karin mutum 44 sai jihar ondo da mutum 42 sai kuma jihar kwara da mutum 38 da jihar rivers da mutum 32 oyo kuma tana bi da mutum jihar kaduna kuma na da mutum 21 da jihar oshun da mutum 20 sai kuma jihar edo da mutum bakwai. ita ma jihar ogun kuma na da mutum sha bakwai sai kuma jihar ikiti mai mutum goma sha 11 jihar kano kuma tana da mutum tara sai kuma jihar benue da jihar delta da jihar abia dukkaninsu suna da mutum tara jihar neja na da mutum bakwai sai kuma jihar gombe da mutum uku jihar borno da jihar bauchi da jihar imo dukkaninsu na da mutum ɗaya A gaida baba Yakubu Makeri. Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a basu kuɗi. Eh, ba na so in kira suna. Amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira in suna da sunaye irin wannan da dattijan arewa. Jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai waya muna fatan kuna nan kalauka mai da muke a nan Washington DC. Da yarda Allah yau muke kawo muku kashi na ƙarshe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana fafatawa a tsakanin babban jigon kungiyoyin matasan Najeriya na Sura Ashur Sharif da kuma lauya koko barista Aliyu Abdullahi mawakilta fada shugaban ƙasa a Najeriya da suka jima suna fafatawa game da harkokin da suka shafi taɓarɓarewar tsaro a najeriya to daga cikin abubuwan da zamu ji sun tabo a wannan kashi na ƙarshe a yau shine hadda magana hakurin da buhari ya bayo 'yan najeriya ko sun yi ko kuma za su yi din da kuma maganar jan da aka ce shi Buhari ya yi wa wato kwamandojinsa na soja sannan za mu duba zargin da ake na cewa femi adeshina wato hadimin shugaban najeriya din na watsa labarai ya zagi profesa ango abdullahi mu ma duba rawar da ko kuma halin da mutane irin su ango abdullahi su paul onungu da sauransu suke ciki wanda suka taya buhari aiki a can baya to muna fata za ku kasance ta don ba ta da bata lokaci ba bari mu hannu taku ga hassan Alhaji Nasura idan muka duba akan batun tsaron nan dai shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya fito ya ba 'yan Najeriya hakuri kuma ya tabbatar da cewar za a yi abin da ya kamata domin a kawo sha'anin tsaron nan amma ku bisa ga yadda kuke ɗaukar al'amura kamar ku gamsu ba ko? Eh, abubuwan da a baya kake magana ko ko abun da suka faru a wannan satin a wannan a tsakanin nan ma ya ce a wannan satin kake magana eh. to akwai abu guda biyu na farko lokacin da muka yi wannan zanga-zanga a ranar da muka yi zanga-zanga ya fito ta kalamai da yake ba mutanen katsina hakuri ke cewa masu zanga-zangar su yi hakuri su gaba abin da zai faru to ɗaya kenan na biyun su kashe garin ranar zanga-zangar an tura waɗannan manyan shugabannin harkokin tsaro sun je jihar katsina sannan jiya ya yi wani taro da su hafsoshin sojoji inda ya fito ya faɗi wannan kalma wacce tun da ya zama shugaban ƙasa bai taɓa faɗa musu kalma makamancin haka ba to mu a fatanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa sai mu ce ubangiji allah ka sa wannan abin ya zama sanadiyar kawo ƙarshen al'amara allah ubangiji ka taimaki jami'an tsaron ka taimake su ka ba su nasara akan waɗannan masu tawaye waɗanda suke masu shirya ubangiji Allah ka shirye su su kuma raguwar da ba za su yi to Allah ka ije musu ka ije mana sharin su kuma ka ba wa jami'an tsaron nasara kansu don haka muka a yanzu ma mitin ake sa ga na da muka rubu da in tashi in tafi muna mitin ne akan magana yiwuwar ci gaba da zanga-zanga mutum da asabar ne za a yau da safe kungiyar da ta arewa ta ce ko an kare ai kenan eh kungiyar da ta arewa ta mitin da mu ta nemi mu sassauta saboda su ma suna kallon well i don't know kai kasan su kai kasan mai san mutunci ko kasan marasa mutunci ah, domin akwai masu eh, zan baka zan baka an samu akan hakan da ka tambaye ni sun nemi cewar wuzu wannan abubuwan da saga yayi suna ganin ya kamata a sa ido a gani a bi shi a kalla a gani daga nan zuwa ta biyu uku a ga irin shiga da aka samu idan ba ci gaba kullum ana cika gwamnatin har zuwa wani lokaci da yake nan to kaga sai na da kan kalmar da ya faɗa ita ce kalmar da ɗan sanda suka tuhume ni a kanta yanzu ya ce amma shugabannin ta arewa marasa mutunci ko masu mutunci very good akwai masu kirki eh ko ma menene a shugabanci duk mutumin da ya fito ice yana so ya shugabanci mutane to dole mutane sai sun tuhumce shi akan yadda yake shugabancinsu don mutum ya tuhumce ka akan yadda kake shugabancinsa bai zama mutumin banza ba bai zama mutumin banza ba kuma ban san irin gudunmuwar da ka bayar a yakin neman zaɓe ba wanda kake so ɗin ka ce ka ce wa marasa mutuncin gudunmawa da ɗawainiyar da suka yi wa shugaba buhari na kawo gwamnatin buhari kai ba ka yi shi ba ban san irin gudunmawa ka ba domin sai yanzu na je ka ni kuwa na san tun daga ran da buhari kafin ya shiga anansun ya shiga jam'iyya muka fara aikin yakin neman zaɓe har ya zo ya shiga jam'iyyarsa sannan daga 2011 zuwa 2015 da aka yi zaɓensa na san abin da ita ƙungiyar da arewa ta yi masa na san abin da shi professor angon yi a kan gwamnatin da ta gabata wanda kowa ya sani sai da aka buɗe yana mota a bauchi yana tafiya soja suka buɗe mota sauta har shashi goma sha biyu aka harba har yanzu ana shari'a a kotu da shi so da haka in akan akan cewar gwamnati ta lalace sai an gyara ko muka zauna kuma ango abdullahi da ake cewa makiyin bahar ko bai san bahar ko a yanzu da ake kalla ake son a ce masa mara mutunci na san da ni da shi da Salamon dalon da paul onongo yadda muka yi da, da, da pasto aminci sai da muka tara masa pasto da bishop guda 500 a sharatin hotel suka zo suka tabbatar da cewar su kiristoci ne na arewa shugabanni sun yadda shi za su yi shi za su taimaka suka sa hannu ya zo ya zauna muka haɗu da ni da shi da su muka mitin da shi aka gama da shi to da ka ba yadda za ka yi kace waɗannan mutanen makiyan buhari ne su to <clears throat> kana mm-hmm. ba wai makiya ne ni baran kalle su a matsayin makiya ba ya eh, ina nufin masu kirki kasa sa wasan da sai hankali so kana jina ina nufin masu kirki da marasa kirki kuma gaskiya ne da ta yes akwai masu kirki akwai marasa kirki yawwa ah, akwai waɗanda su suna adawa da kowace gwamnati idan ba a basu kuɗi amma idan an ba su kuɗi za su yi shiru so in an ba in ba ba su za su diga adawa da wannan gwamnati da abin da ya dace a yi adawa a kan shi da wanda bai dace a yi adawa a kan shi ba mun san wannan da cije kuma suna nan kuma kuma suwaye suwaye suwaye wanda da eh suwaye ba na so in kira suna ai tun ka faɗa kana jira amma su ma suna da suna irin na wannan wanda ya kira in suna da sunaye irin wannan na dattijen arewa ka gane arewa an kusan kungiyar ta guda biyu na arewa akwai arewa consultative forum akwai kuma northern elders forum so ba ta farkon ba yawwa amma a ta biyu na gama. northern elders forum kenan yawwa eh, ina tabbatar ma akwai mutane a cikinta waɗanda su aikinsu kenan a kullum a kowane ƙarƙashin mulkin kowane shugaba idan aka ba da kuɗi su bika ka in ka bayarwa kaɗan daɗe baka bayar ba ko kana bayarwa ne in ka daɗe baka bayar ba ba za su bi ba wallahi zan iya ma koran a kan haka sannan kuma batun yin buhari ko wani contribution da suka yi na buhari a da can da yawa da aka zo wannan zaɓen ai ba atiku suka yi kuma pdp suka yi kwarai kuwa ka je ka bincika kai dan jarida ne saboda haka ba su ji daɗin abin da ya faru ba ah, so amma ina ganin ba shi ba ne subject mu na discussion subject mu na discussion rashin tsaro ne na ji daɗin addu'o'in da kai wa musamman jarumanmu kuma abin da ya sa tun farko in ka tana magana da ta farko na ce ya kamata idan aka ɗan yi abu mai kyau a ɗan ba saboda su ba don buhari kaɗai ba amma ko saboda rundunar sojojinmu wallahi in suna karantawa kuma suna ji a rediyoyi irin kalaman yadda yanzu yawanci ake kaman zagin su ko kuma ake kushe ƙoƙarinsu ba sa jin daɗi ni na san haka don ina magana da yawancinsu amma in suna ji irin wannan hira kamar ƙarshen magana da kai ɗansu irin addu'o'i da ka zuba musu suna jin daɗi su ma kana ƙara musu yunƙuri na yin abun mun san cewa ina zuwa zai kura in na fahimce shi kamar ku abin da kuke yi ah. kuna saki wato kuna ba kwa wa sojin mu kwarin gwiwa kuna kamar kuna magana da so kai eh, wato darasi ne mai zaman kansa hmm. domin zan kalubalance shi Kuma zan ci da shi waɗannan manyan hafsoshin ya tambaye su ba su a jami'ar tsaron ina zuwa ai tun daga hafsoshin ni a ƙarƙashin ƙungiyata daga wata uku zuwa yanzu na rubuta musu takardu sun kai guda uku na bayanai na sirri da muke samu da kuma ta hanyar taimake su da information don a taimake su a cikin aikin su ina da kwafin takardun kuma zan iya fito da su kuma su jami'an sun san mun taimaka mun rubuta musu kuma sun yaba abin da ai su kansu suna cewar wato wasu daga cikin nasarorin da suke samu yana biyo bayan irin haɗin kai da yan ƙasa na gari suke ba suna faɗa su ma eh to ai shine abin da ke so ya fahimce mu gwa ɗaya kenan na biyun su ina so ita eh, ita ku rediyon voice of america ku sake ba mu lokaci so da kaga ina da abuwa dewa ne yanzu ke ta rike shi ma kaga tafiya ce a sa ina so ya zo mu zauna ni da shi zan gaya masa abin da ya hada ya sa northern elders forum ta ce ba ruwanta da buhari a 2015 a'a ya yayi yawa saboda abin ya faru tsakanin mu da buhari akwai shawarwari da muka zauna muka yi da shi na sirri kafin a rantsar da shi zaɓe muka ba shawarwari akan yanda zai tafiyar da mulkin ƙasar nan inda ba za a samu matsala ba muka nemi ya jawo kudu maso gabashin najeriya wato ƙasar inyamurai kada i kalli ba su taimaki gabace shi ba sannan kujera da za ta zo arewa mafi girma a ɗauka a bawa ƙananan ƙabilun arewacin najeriya wato eh, kiristoci saboda na faɗa muku irin abin da muka da su har suka taimaki a kaɗa kai arewa ta zama ɗaya ta zaɓe ba a taɓa yin haka ba tarin siyasar najeriya sai ya karya wannan alkawarin kuma ina zuwa ina zuwa ina zuwa shi sa na ce daga wannan darasi ne mai zaman kansa darasi ne mai zaman kansa ya ban ga magana ba ka shiga eh, kuma kana cewa eh, shi sa na ce da kai ban so ka yi wannan zancen yanzu ba na farko kenan na biyu kun san lokacin da muka je muka zauna da shi a kan kasafin kuɗi na 2016 yadda aka yi wa arewa wakaci katashi tashi da abin da imana mun zauna da shi a kan kasafin kuɗi na 2017 wanda shi ma aka yi wa arewa hannun wakaci cika tashi muka samu abu to ma dalla to jama'a nan muka zo karshen wannan tattaunawa muna fatar an samu abin da aka amfana da shi daga cikin ta kuma Allah da mako na gaba za mu kawo muku wani sabon shiri yanzu kan a madadin su bakin namu wato shi nasura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi tare da grace alhari abdu da ta taimaka wajen haɗa wannan shiri da kuma shi kansa wakilinmu na can abuja hassan bai na kaina da ya haɗa mana wannan muhara kuma ya aiko mana ita a nan washington aliyu mustapha sakwato ne a nan washington dc muna fatan mun banku lafiya sai an jima. madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice. A jiya Litinin fadar White House ta sanar da cewa mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro Robert O'Brien ya kamu da COVID-19. O'Brien wanda ke jagoranta shugabanta kwamitin tsaro na Amurka ya nuna alamomi kaɗan kuma ya killace kansa. Kana yana aiki daga wani wuri ke keɓaɓɓe. Babu alamun haɗari na kamuwa ga shugaban ƙasa ko mataimakinsa a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar sanarwar ta kara da cewa aikin kwamitin tsaro na amurka ya ci gaba ba tare da tangarɗa ba yayin da ta bayyana damuwarta kan ci gaba da yaduwar annobar coronavirus jami'ar natural dame jiya litinin ta janye a matsayin mai karɓar bakuncin muhawarar shugaban ƙasa amurka ta 2020 wanda maimakon haka za a yi a garin cleveland na jihar ohio a ranar ashirin da tara ga watan satumba hukumar shirya muhawarar shugaban ƙasa ce ta bayyana haka jiya litinin Hukumar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa jami'o'in Case Western Reserve da Cleveland Clinic za su yi haɗin gwiwa wurin shirya muhawarar ta farko tsakanin shugaba Donald Trump da wanda zai kalubalance shi ɗan jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Wurare da yawa da suka sami nasarar farko a yaƙi da coronavirus suna ganin sabbin kamuwa da cutar bayan da suka sassauta dokokin kulle cikinsu har da Vietnam, Australia da kuma Hong Kong. vietnam ta sanar jiya litinin za ta kwashe masu yawon bude ido daga yankin da nan bayan da aka tabbatar da mutane da dama sun kamu da kwayar cutar da ke haddasa cutar covid-19 bangarorin da ke cikin yarjejeniyar zaman lafiyar sudan ta kudu sun kasa cimma wa'adi na yanki da aka ba su ranar lahadi da ta gabata na surusa da kuma sake fasalin majalisar dokokin kasar. sanarwar bayan taron ta ranar 14 ga watan yuli wanda kungiyoyin kasashen afirka ta gabas wato igad a takaice wacce ke shiga tsakani a yarjejeniyar zaman lafiyar sudan ta kudu To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an da hantsi karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana. Za ku ji wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin musamman ma muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatarwa da sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni ni zahar aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc